Yau muna ranar Alhamishi 30 ga watan Nuwamba 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun Kafofin sadarwa, demokradiyya da rikice-rikicen hukumomi shine taken bikin karo na goma na ranar 'yancin fada albarkacin baki ta 'yan jarida na kasar Nijar yau 30 ga watan Nuwamba. Majalisar Jiha ta Agadas ta yaba da soke dokar nan ta 2015 da ta yi tsokaci kan batun yawon diga. rahoto na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan babban taron kasashen duniya kan yanayi cop 28 da ke wakana a dubai da fata auna lahiya ga labarin kamar yadda suke yau 30 ga watan nuwamba shekara 2023 kasar niger na bikin karo na goma na ranar faɗa albarkacin baki ta 'yan jarida a nan ɗakin shawarar 'yan jarida aka yi bikin yau da sahi a birnin yamai Madubin bikin na bana shine kafofin sadarwa, demokradiyya da rikice-rikicen hukumomi. Ibrahim Haruna shine shugaban ɗakin shawarar 'yan jarida ga tsokacin da ya yi a game da matsayin 'yan jarida a ƙasar niger a cikin firarsu da Amadu Haruna Jibbo Ismail. A karo na goma na ranar 'yancin 'yan jarida ta ƙasa da muke bikin gudanarwa a yau kuma na ƙarshe da gidan 'yan jarida yake shiryawa wanda ya kawo ƙarshen wa'adin aikin su watan Disamba na wannan shekara. Ranar 'yancin 'yan jarida ta ƙasa ta zo cikin wani yanayi na juyin mulki na ranar 26 ga watan jiya inda ya kawo tarnaki kan aikin 'yan jarida 'yan kwanaki kalilan bayan juyin mulki duka da sanarwar CNN Spain ta farko inda ta ce za ta kiyaye duka wasu ƙa'idodi ƙa'idoji na kare haƙƙin ɗan adam ciki har da 'yancin 'yan jarida kafafen yada labarai ya kamata su yi aikin su na tattara labarai da yada su kuma su taimaka wajen ci gaban jama'a A cikin jawabin da ya yi albarkacin wannan ranar ta 'yancin na 'yan jarida na ƙasar Nijar, ministan sadarwa ya bayyana cewar ta ranar 26 ga watan jiya shekara 2023 'yan jarida suka samu damar faɗa da kuma yin rahotanni a cikin 'yanci da daidaito ga dai ƙarin hasken da minista sidi muhammad ralu ya yi da amadu haruna jibo ismail ya haɗo mana Kun zaɓi a matsayin babban maudu'i kafafen yada labarai da demokradiyya. wanda maudu'i na da muhimmanci domin ya taɓo batutuwan da ke ɗaukar hankali a Nijar, kuma batun na saka kafafen yada labarai cikin nauyin da ya rataya a wuyansu da kuma babbar rawar da ya kamata su taka wajen raka kyawawan ayyuka da majalisar ceton ƙasa ke aiwatarwa. Saboda haka kafafen yada labarai da ada ake nuna musu hanyoyin da za su bi a yau sun maido da darajar su inda suke da 'yancin faɗar albarkacin baki da na tattarawa da kuma watsa labarai wanda haka ke nuna ƙwarewarsu da aka sanar su da ita tun dama domin karfafa wannan hazaka da kafofin yada labarai na kasa suka sake samu an ba dan jarida damar ba da labarai daidai abin da ya nufi sanar da al'umma mun kuma gano cewa tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan juye mafi yawa kafofin yada labarai na Nijar suna mutunta ka'idodin ba da labarai Batun soke wannan ayar doka mai lamba 2015 36 da shugaban majalisar dokoki da shugaban majalisar ceton ƙasa janar abdulrahman chani yayye ranar 25 ga wannan watan ta samu yabo daga magabatan jihar agadas a cewar efad hamadu mai bima shugaban majalisar jiha ta agadas hakan wato da aka yi lokacin kahin a soke ta wannan dokar ita ta yi sanadin matsalolin rashin tsaro a jihar sannan kuma lokaci ya yi da ya kamata masu ruwa da tsaki a fannin yawon diga su tsara kansu don su cin muryar wannan sana'ar kamar yadda ya shaida ma musamman. Abin farin ciki ne ga CNN Bay da gwamnatinsa da suka soke wannan doka, saboda wannan doka a bangaren mu Agades ta kawo mana matsala a da, saboda an samu matsalar rashin tsaro ta hanyoyin da ake kewayawa. Saboda da farko jama'a suna bi ta tashar motoci ne, ana tantance su an san wanda ya fita an san wanda ya zo, amma tare da hanyar kewayawa an samu wurare da ake bi ta barauniyar hanya, wanda yanzu dama ce ga mata matasa su tsara kansu domin su amfana da wannan aiki su kuma hukumomi su kula da shige da fice wayanda suke tafiya su bi ta hanyar da ake bincike a yau babu wanda zai tsaida su kamar dai da kuka sani gwamnatin kasar nijar ya soke wannan ayar doka da ta yi hani ga zuwa yawon diga a cewar masu sana'ar shige da fice na bakin haure hakan ya yi daidai domin wannan dokar ta kawo koma da baya sosai a game tattalin arziki na jihar agadas amma kuma suna ƙara jaddada dama mahakunta da su ƙara ƙarfafa matakan tsaro don komi ya tafi daidai kamar yadda ahmad umaru magatakar da ƙungiyar masu sana'ar shige da fice na bakin haure a da ya shaida ma a muna cikin farin ciki sosai al'ummar agadis da mu tsaffin masu safarar bakin haure muna cikin annashuwa domin doka ce da ta karya yankin agadas da farko matasa da dama ne suka rasa ayyukansu agadas da farko sufuri ne da ke yawancin aikin da ake yi da bunƙasa tattalin arzikin yankin agadas a da kuma a yau an ce mana wannan doka an soke ta gaskiya mun yi farin ciki sosai kuma muna godiya ga mutanen da suka taimaka wajen wajen soke wannan doka muna fata a tsara komai ya kamata mutane su dawo tasha za su samu wata takardar hanya wannan takardar hanya akwai hukumomi da za su sanya su da buga haraji kuma za su ce inda za su je kada a samu rudani ya kamata komai ya kasance cikin ka'ida domin waɗannan mutane su je inda suka biya kada a samu dai wani An gudanar da wani taron wayar da kai kan cin zarafi da musgunawar da mata da 'yan mata ke fuskanta, musamman ma a bangaren auren dole da makamantansu a nan harabar sarkin gaya. Magidanta da masu unguwanni da mata dama ne suka halarci wannan taron na wayar da kai. Uwar gida Halima Ibrahim mai kula da sadarwa a babbar likitar gaya, dama Fadel Alu ƙarin haske. Wato cin zarafi kan jinsi zance ne mai faɗi gaskiya. Mun dai ɗauki take hudu wanda muka zanta a kai tare da mutanen gari. Da farko mun yi magana kan auren dole da na gaggawa da hana mata hanyar samun kuɗi. Na uku mun yi magana kan cin zarafi cikin aure. Muka kuma gama da harkokin jama'i. Gaskiya jama'a gari sun amsa kira saboda abubuwan da muka zanta a kai abubuwa ne da suke fuskanta kuma ba su da wanda zai share musu hawaye a kai. Cikin firarmu da su, mun fahimci cewa kamar ko ba su da bayani a kai ne, saboda duk abubuwan da muka zana abubuwa ne da suke gani a cikin rayuwarsu ta yau da kullum kuma ba su san da cewa ba cin zarafi ne. bayan harin da 'yan bindiga suka kai ma garin damana da ke a karamar da'irar tondar yau da sati guda kenan tsoro da fargaba ke ci gaba da mamaye zukatun al'ummar yankin a cewar magabata wannan farmakin da ya sanadiyar rasuwar mutum hudu daga cikin 'yan bindigar da kuma wani mutum ɗaya ya kawo sauyi ga yanayin jama'a ga dai isa nuhu shugaban da'irar ta da a cikin firarsu da hassan mummune. ko kaga borai wannan hari ya kara fargaba a cikin zukatan al'umma yanzu mutane suna jin tsoro damuwa na bayyana a fuskokinsu sai dai gaban wannan matsala sai dai mai da hankali ga Allah babu wata cuwacuwa cikin gari kowa ya tsaya gidansa domin kada ya ci karo da mahara gaskiya waɗannan kwanaki na baya-bayan nan muna cikin fargaba duk wannan mako ya rataya cikin bacin rai na mutane mazaunan damuna suna jin tsoro da fargaba muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya a nan da kuma cikin ƙasa baki ɗaya. Bana makiyaya da ke gundumar Menosorowa musamman ma a ƙaramar da'irar Fulantare na kokawa da rashin ciyawar dabbobi a cikin wasu yankuna na da'irar. Dalilin da yasa kenan suke buƙatar taimakon gaggawa daga magabata don ɗaukar matakan da suka dace. Halilu Yura wani makiyayi a Fulantare ya ma Mamman Idrisa ƙarin bayani. akwai rashin abincin bisashe wannan shekara idan aka ɗauka daga wani yaro har zuwa zurmudu babu ciyawa daga nan har zuwa bula babu komai nesa daga bula ne kadai za a samun ciyawa kaɗan kaɗan shekara ce mai wuya ga makiyaya ya kamata gwamnati ta taimaka ma makiyaya ta hanyar sai da abincin bisashe a farashi mai rahusa da kuma abinci ga mutane domin bana gonaki ba su ba da komai ba gwamnati ta fara aikin sai da abinci da abincin basashe kuma su kusanto wuraren saidawa domin makiyaya hakan zai taimaka domin ciyar da abinci a jajibirin bikin ranar kasa da kasa ta yaƙi da cutar sida gobe daya ga watan disamba shekara 2023 ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da cutar ta sida a bangaren afirka ta yamma da ta tsakiya ta fitar da rahoto mai laƙanin domin kawo ƙarshen cutar sida mu ba da jagoranci ga al'umma wannan rahoton da ya haskaka irin jan kokarin da al'umma take yi da kuma yadda rashin kuɗaɗe ya kawo cikas ga murƙushe wannan cutar jiya ne sashen da ke kula da tsara gasa a bangaren kungiyar kwallon ƙawa ya gabatar da tankaɗe da rairaye na kwamɓarar league national karo na shekara ta 2023-2024 gungun 'yan wasa goma da ke cikin rukuni a da b ne za su kara a wasannin biyu wa'inda suka samu galaba za su shiga gasar ta league wato ta super league a yanzu sai rahoton na musamman Yau ne aka soma babban zaman taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan yanayi cewa da COP28 a Dubai. Ma'anar wannan babbar haɗuwar ita ce kawo ƙarshen matsalolin canjin yanayi ta hanyar amfani da dubarun saisaita hawa-hawan zahir rana a matsayin sama da digiri ɗaya da kuma tsaye da fitar muguwar iska mai gurbatar da muhalli nan da shekara ta hamsin. Ƙasar Afirka na fatan gani a ƙas a game da kuɗaɗen da aka tanada don magance asarori da kuma matsaloli da manyan kamfanonin duniya masu fitar da mugun iskan gas da ke gurɓata yanayi suka haddasa in ji kungiyar masu fafutukar kare muhalli kamar yadda sani ayuba jagoran kungiyar matasa masu ra'ayin kare muhalli a ƙasar niger ya shaida ma asuma na shina pour notre continent le plus important, c'est la question de... Ga nahiyar mu abu mafi muhimmanci shine batun hasara da kuma lalacewa da sauyin yanayi ya haddasa. Shekarar bara a taron COP27 a kasar Egypt ko Masar, mun ci yarjejeniyar a kan girka wani asusu don saka jari domin gyaran wannan al'amari. Kenan abin da ya kamata a wannan taron na bana shine a iya kayyade tsarin da zai tabbatar da wannan asusun domin abu ne na gaugawa ba za a iya jira tsawon lokaci ana tattaunawa ba. Sannan wani batu mai muhimmanci kuma shine samar da fasahohi. Yau Afirka ta cancanci samun bunƙasa tattalin arziki. Afirka na da albarkatun ƙasa idan ba a taimaka mata wajen ganin ta bunƙasa cikin natsuwa tare da daidaita lamarin fitar da carbon ba. Nahiyar na iya kama wannan hanya wadda yau ta kai mu ga fuskantar wannan sauyin yanayi wato amfani da makamashi na gargajiya tare da wuce mizani. Haka na nufin alkawarin da aka ɗauka a game da saka jari a shekarun baya na zuba miliyar ɗari na dolar kowace shekara kama daga shekarar tara. wanda har yanzu ba a cika ba ya waje ba a wannan taro na bana a tashi tsaye domin ganin ba a watse ba tare da yin wani abin a zo a gani ba a ganin ku menene har yanzu ya kawo tarnaki wajen samun kudade domin aiwatar da yarjejeniyar paris Je pense que c'est une question. Ina jin batu ne na niyyar siyasa da farko, domin yau kungiyoyin fararen hula a mataki na duniya, na Afirka, na Asiya da na Amurka dukkan su sun tashi sun ce yana da mahimmanci a cika waɗannan alƙawla na saka jari mugu da ƙari kimiyya ta nuna kwamitin ƙwararru a game da tahiyar yanayi sun sha hankali inda suka ce idan ba a ɗauki mataki ba to duniya ta doshi hanyar da ba za a dawo ba menene ku a matsayin ku na ƙungiyoyin fararen hula za ku kawo a taron cop domin kare muradu kuma ya za ku yi Kafin wannan taron, mun shirya tararraki a nan Nijar da sauran kasashe domin samun matsayi daya. Kenan za mu kare wannan matsayi da ke kula da bukatun bangarorin al'umma mafi rauni, waɗanda su ne ƙananan yara, matasa da mata. Haka zalika za mu nuna namu fasahohi na samun mafita, kamar yadda da ayyukan noma da muhalli da dai sauran fasahohi masu yawa da muke aiwatarwa tare da al'ummomi ta hanyar shirye-shiryenmu na ci gaba da kuma karfafa juriya saboda waɗansu su ɗauka mu kuma mu ɗauki nasu. aussi. Nan da muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa na wannan maraicen a yanzu ku saurari labaran sashen zabarmanci tare da Aminata Abubakar kuna iya sake sauraron labaran a kan lamba uku biyu da biyar kyauta tare da layin airtel sannan kuma kuna iya samun sauran shirye-shiryen studio kalangu akan shafin studio kalangu da ke kan manhaja ta play store allah ba mu alheri Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. a kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.